وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka masjidin salafiya a wannan dare da ya daidai da daren juma'a wanda yake daren sha biyar ga watan almuharram hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da uku ga watan Septemba miladiya ashirin, wannan shine darasi na ɗari biyu da biyu cikin wannan littafi mai albarka ta tafsirul karimu rahman fi tafsiri kalamun mannan wallafar a shekul alama abu abdullah abdurrahman ibn nasir as rahimahullahu ta'ala muna cikin wannan sura ta suratun nisa'i ayoyin da har yanzu yake tattaro mana bayanai ƙarƙashin ayoyi da suka zo akan matsalan gado malami yake tafsirin waɗannan ayoyi makon da ya gabata mun tsaya ne a inda yake magana dangane da gadon abin da ya shafi mata ko miji da kuma bayani akan kalala za su sake karanto mana walakum nisfu ma taraka azwajukum sai mu tashi wurin tafsirin inda yake cewa qawluhu yastaftunaka na'am a'udhu billahi minash الشيطان rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وفية من بعد وفية يوصى بها أو دين غير مضار وفية من الله والله عليم حليم الله مدوكين سركي بايا جما bayani dangane da waɗannan ayoyi to karkashin tafsirin waɗannan ayoyi da muke bayani makon da ya gabata ya zo mana bayani dangane da ma'anan kalala bayanu ma'anar kalala wa nasibi hafi mirasi bayanin abin da ake nufi da kalala da kuma kason kalala a babin gado wato ɗan uwa waɗanda za su gaje shi to yana bayani shine ƙarshen da muka tsaya yake cewa خوف مذكور في قوله تعالى دام manta baya kaɗan ya ɗan yi magana dangane da abin da ya shafi shi kalala ɗin da yadda 'yan uwan za su raba gado idan wannan ɗan uwa nasu ya rasu wanda da mun san bayani dangane da kalala mutum ya rasu da lahu abun ba shi da uba ba uwa ba ɗa sai ɗan uwa wannan shi ake kira kalala to shine har ya kama mana hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhiqul fara'id bi ahliha fama baqiya li aula rajulin zaka ku isar da gado zuwa ga ma'abotanta abin da ya ragu sai a tattara a ba namiji mafi girma mafi ɗaukaka a cikin waɗanda za su ci gado to har yake cewa ammal furu amma dangane da Furut, wato kace-kacen gado hum su ne allazina qaddara Allahu an hum waɗanda Allah madaukakin sarki ya raba kasansu Ba fi hadhihi mas'ala a wannan mas'ala la yabqa ba'dahum shay'un bayan Bayansa babu abin da zai rage fa yasqudu a ashqa wa hadha huwa as fi yana magana abin da ya rage za a ba wanda ya fi ɗaukaka to mun yi ta yin bayani dama uba shi yake zama asu galibi wani lokaci to yanzu shi da ya rasu ba shi da uba ba uwa ba ɗa sai ƴar uwar shi to kaga idan ɗan uwan ko eh, ƴar uwar ko da biyu uku mun yi bayani ran da yadda za a raba sulusi sulusaini da sauransu a takaice dai babu abin da zai rage to a wannan lokaci dan uwa shakikai ya yi bayanin yadda za a cire zuwa samu gado ba mun tattauna matsala din rannan to yake cewa amma mirasul ikhwa amma dangane da gadon yan uwa wal akhawatil ashqa da yan uwa mata waɗanda suke shakikai ne wato uwa ɗaya uba ɗaya suke da marigayin fa mazkurun fi qawlihi wannan matsalan gadon su ya faɗo cikin faɗin Allah madaukakin sarki in dan dama yan uwa wanda an zo ne da abbai wato uba ɗaya a baya mun karanta yadda kasan su yake yanzu yana magana ne dangane da yan uwa waɗanda ake shakikai uwa ɗaya uba ɗaya yaya gadon su zai kasance shine yace to rabon gadon su ya zo cikin faɗin Allah madaukakin sarki yastaftunaka ulillahu yuftikum fil kalala idda wannan ayan zai zo a ƙarshen sura yastaftunaka suna neman fatawanka kul kai annabi ka faɗa musu Allahu shi Allah yuftikum fil kalala shi zai baku fatawa yanzu akan mas'alan kalala kenan wannan ya nuna cewa alkur'ani dinnan ya sauko ne yana tattare da bukatun mutane galibi ayoyin cikin qur'ani ko duka ma bayanansu suna da tsananin bukatuwa ga ɗan adam yasa wani lokacin ayoyin tambaya sahabbai suke sai Allah saukar da amsa yas'alunaka cikin qur'ani suna da yawa gashi kuma eh, anan kuma da yace yastaftunaka suna neman fatawanka wannan nuna suwa suke tambayoyin sahabbai ne wa suke tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan ya sake nuna darajar sahabbai a cikin al'umma ma gaba daya ga tambayoyinsu cikin ƙur'ani ƙur'ani ya kiyaye fatawansu kuma ya ba da amsan fatawan da suka yi da irin yadda Allah amsa musu fatawansu wannan ba kowa ke samun wannan ba sai manya su ne irin sahabbai ɗin kenan to shi matsalan wannan na kalala yastaftunaka a al-Imam bukhari ya rawaito hadisi da yake zuwa ga abi isa abi ka yake cewa sami'tul bara na ji bara'u wato bara'u dan azib yana cewa asiru suratin nazalat bara'a sura ta ƙarshe da ta sauko cikin qur'ani ita ce suratu bara'a wato suratu tauba wa akhiru ayatin nazalat yastaftunaka aya na ƙarshe da ta sake sauka bayan bara'a yastaftunaka to wannan kuma zai sake tafiyar da hankalin mutum wani lokacin ya ji cewa ha to ba an ce wasu sun ce ayan ƙarshe da ta sauko al-yawma lakum dinakum wasu zo su kawo wani ayan da ba wannan ba da sauransu ya nan kuma aka ce haka yana nufin ƙarshen sauka ba ƙarshen sauka na alkur'ani gaba ɗaya ba kamar yadda salon zancen ma zai nuna haka a suratu tauba lokacin da aka tashi tattara ƙur'ani wuri guda a zamanin sayyidina abubakar radiyallahu anhu an ɗaura aikin jagorancin tattara ƙur'ani wuri guda ne akan wannan sahabi shahararre zaidu dan sabit mahaddacin ƙur'ani ne dama sananne sannan kuma mutumin kirki ne kamar yadda sayyidina abubakar ya sifanta shi ya kira shi a gaban sayyidina umar yace Umar ya kawo min shawaran Alƙur'ani nan a tattara su wuri guda in ba haka ba waɗanda za su zo daga baya za su rasa abin karatu da sakon Allah a wurinsu yace na ki karɓa daga farko amma daga baya sai na gano akwai amfanin karɓan wannan shawara da aiwatar da wannan shawara da haka yake cewa sai muka duba cikin matasa da muke da su a wannan gari ba mu samu matashi mai hankali ga hazaƙa ga sanin ya kamata ga kaza ga kaza duk ya yabe shi ce da haka muka ɗaura maka wannan aiki zai sabit ba shi kaɗai ba ne da aiki amma shi ne shugaban yan kwamiti din a ƙarƙashinsu akwai sahabbai waɗanda an haɗa su yi wannan aiki shine jagora duk abin da suka tattaro sai an kawo gaban shi abubuwan da yake wurin su sun zuba abin da baya wurin su suna bibiyan sahabbai gida gida to waɗanne ayoyi waɗanne surori kake da shi ba mu to za su karɓa kuma sai ka sake haɗa da ce da Allah wannan abun Kur'ani sannan su karɓa to sun gama tattara komai aya ƙwaya ɗaya ne suka nema babu shine ayan ƙarshe cikin suratul tauba din suratul bara'a shine laqad ja'akum an nema babu duk inda aka kwankwasa babu sai wani wani sahabi wanda na manta sunan shi shi aka samu wannan aya ta ƙarshe ta suratul bara a wurin shi to kaga maganan bara'u dan a anan da yace sura ta ƙarshe da ta sauko suratul bara'a kaga yana nufin ayan ƙarshe da aka samu kenan wurin sahabbai ba yana nufin ƙarshe na gaba ɗaya ba haka ya tattuna dangane da ayan da ta sauko ƙarshe mas'ala ce wacce akwai saɓani tsakaninta ba nan ne mas'alan da za mu tattauna ba amma yana bayani ne dangane da wannan aya ta naka, ulillahu yuftikum fil kalala yana neman fito mana da ma'anan wannan aya a cikin wannan littafin na fiqhu mawarisul umma al-imam ahmad ibn hanbal ya rawaito hadisi da cikakken isnadi cikin littafinsa na musnad zuwa ga jabir dan abdullahi jabir dan abdullahi yake cewa dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya shigo wurina wa ana maridun ba ni da lafiya la aqil ba na cikin hayyacina ma ya su make bala yace fatawadda'a annabi yayi alwala thumma sabba alayya sai ruwan da yayi alwalan aka tara sai yayyafa mu ruwan a jikina aw qala a wani ruwan ma ko dai annabi ya ce subbu alaihi wannan ruwan alwalan naku tara ku zuba masa yace ana zuba min fa aqaltu kawai sai hankali na ya dawo na farfado fa kuntu sai nace innahu la yarithuni illa kalala fa kayfa almiras qala fa nazalat ayatul fara'id ita ya rasulullah kaga nake da ka watso min ruwan na tashi yace babu ni da wani magaji wanda zai gaje ni sai kalala shine me kenan zai rasu ba shi da ɗa ba uwa ba uba sai ɗan uwa mata da sauransu yadda su kaɗai ne waɗanda za su gaje ni yaya za a yi shine take sai Allah saukar da wannan aya yi qulillahu yuftikum fil kalala haka ma Imam al-Bukhari ya fitar cikin sahihinsa ƙarshe ke yake cewa a wani lafazin yace fa nazalat ayatul miras daga nan sai ayan gado ta sauko yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala a takaice dai aka samu saukan wannan aya ko dai ya zama sabida tambayan da wannan sahabi yayi Jabir dan Abdullahi ko kuma sahabbai dai sun yi tambaya akai hadisai dai sun nuna sannan siyakin ayan naka suna neman bayaninka suna neman jawabinka suna neman fatawanka ka gano na dai sahabbai sun buƙaci bayani dangane da matsalan kalala yaya al'amarin yake to shi ma'anan kalala malamai sun yi maganganu a kai duk da ran nan mun ɗan tattako su maganganu da malamai suka yi amma asalin kalmar suka ce an ɗauko shi ne daga iklil allazi yahitu bir ra'si min jawanibihi ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا wa minan الناس من يقول الكلالة من لا ولد له wasu ka asalin kalman alkalala an ɗauko shi ne daga al'iklil al'iklil wannan abu da yake kewaye ɓangaren kai to daga nan aka ce alkalala da wannan sai aka samu da yawa daga cikin malaman musulunci suka fassara ma'anan kalala din nan da cewa man ya mutu wa laisa lahu waladun wala wali mafi yawancin malamai sun tafi da cewa ma'anan kalala shine mutumin da ya rasu ba shi da ɗa ba shi da mahaifi ba ɗa ba mahaifi ba ana nufin ba shi da mahaifi ya zama shege ba kenan a'a yana da mahaifin amma mahaifin ya riga shi rasuwa ake nufi ba shi da ɗa ta yiwu bai taɓa aure ba ta yiwu ya taɓa yin auren amma bai haihu ba matar ta riga shi rasuwa dan a matsalan kalala su ko matan ma babu to ya zama kalala daga cikin malaman kuma suke cewa alkalala kawai wanda ba shi da ɗa kawai ko da akwai iyaye akwai kaza kalala ne kawai amma su ne kaɗan daga waɗanda suka ce abin da ake nufi wanda ya rasu mahaifin shi baya raye mahaifiya ba ta raye babu ɗa ba jika da makamantansu ba uba ba kaka ba tattara kunne kamar yadda rannan mun yi bayani to yake cewa kamar yadda ayan a ƙur'ani nuna inimru'un halaka idan mutum ya rasu halaka ai mata in mutum ya rasu laisa lahu waladun ba shi da ɗa suka ce to ɗa aka ambata to a taƙaice dai matsalan kalala ta kawo rudani hatta tsakanin sahabbai dangane da me ake nufi da ita sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya warware musu bayani daga cikin waɗanda ma'anan wannan an ya rikita su akwai sayyidina Umar radiyallahu anhu yake kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari da Muslim yake cewa salafun wadittu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qad ahida ilaina fihinna ahadan nan tahi ilaihi aljad wal kalala wa abwabun min abwabin riba sai na farce abu uku na yi buri na yi ƙaunan na so a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gamsar da mu bayanai gamsassu waɗanda bayanai ne wanda in mun samu gamsassun bayanansu to hankalinmu ba zai sake rawa akan matsalolin ba yace abu ukun shine na farko aljadd mas'alan ka gado na kaka wal kalala da mas'alan kalala wa abwabun min abwabir riba da kofofi daga cikin kofofin riba yana nufi ka san akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa riba yana da kofofi guda saba'in da wani abu kowane kofa babba ne ƙofa mafi ƙaranci kenan ƙofan da zunubinsa bai taka kara ya karya ba shine wanda zunubinsa yana daidai da wanda ya zina da mahaifiyarsa yake ina ma da annabi ya irga mana kofofin a ji bayanai amma sai aka bar abun a yi ta ƙara juna ilimi kenan a yi ta bahasi a yi ta bincike to a takaice dai sai na umar ya nuna yana cikin waɗanda wannan an ya rikita shi wani ruwayan da imamu ahmad ya ruwaito sai na umar ɗin yake cewa ma sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an shay'in aksar mimma sa'altuhu ilkarara kalala ce babu wani tambaya da na yawaita maimaita wa manzon Allah yi sama da tambaya akan kalala ce hatta ba ana bi usbu'ihi fi sadri ce kai yadda kullum nake damun da tambaya akan matsalan kalala wata ran ma da yi miki tambaya akai sai ɗauki yatsunsa sai buga a kirjina wa qala yake kai umar ka ayatu sai ayan lokacin sanyin nan ya ishe ka allati fi akhir suratin nisa ayan suratul nisa ai ta ishe ka bayani shine yastabtunaka qulillahu yuftikum fil kalala in halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun yace to ba an ya wadatar maka ba sai ka rika kaiwa da komowa zuwa gare ni da ka sai samu bayani imam muslim ya rawaito hadisin da tsawo wanda ya fi wannan tsawo kamar yadda ya kawo a nan don haka har wani ruwa sai na umar yake cewa yadda fa na bukatu in samu bayani akan matsalan kalala yace har ya fiye min son in tattari manya-manyan jajayen raƙuma yace da za ka ban komai ba zan ji daɗin karɓan abu ba sama da ka zo min da cikakken bayani akan matsalan kalala wato annabi ya mishi bayani ya mishi bayani amma har yanzu matsalan yana rikita a nuna maka ilimi kogi ne ba a kure mishi maleji akwai abin da duk karatunka za ka mutu wanda baka sani ba ya fi yawa haka ilimi yake Allah ya ce wa ma'utitun al ilmi illa qalila abin da aka baku a ilimi dan kaɗan ne dan haka duk wanda ka ga yana da'awan ko nuna cewa shi ya ƙure a ilimi to wannan cikakken jahili ne kuma hankali bai ishe shi ba don kaga annabin Allah Musa annabi ne wanda annabawa wahayi Allah maɗaukakin sarki yake ne amma duk da haka da ya ikirarin ya fi kowa karatu ya sauke komai Allah ce ina da sauranka akwai wani bawa cikin bayinmu mun ba shi ilimi mun ba shi hikima Abin da ba a baka ba je ka wurin sa shine hijr alaihi salam ya tafi wurin hijr ya je samu dan abin da ya iya samu na ilimi dan ya gagar haƙuri sai ya tambaya to da ya uku hijr ya ce to za a sallame ka anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ma da Musa ya hakura mu samu ilmukan da suka fi wannan to haka wancan annabin Allah ne bai da awan ya kure ilimi ko ya fi kowa ba da ka shi ilimi malamai suka ce lokacin da kake shiga cikinta a lokacin kake gane baka iya ba matakin farko yana sa maka girman kai rawanin iya. ka rika ganin kafi kowa ka rika ganin gazawan kowa kowa ya karatu kana ganin bai kai ba to lokacin kana matakin farko ne kake jin kanka ka iya amma in ka kara gaba ka kara gaba ka je tsakiya tun ka dubi bayanka sai ka yi dogon tafiya gabanka sai ga tafiyan da yake gabanka ya fi na baya wa. ka ce za ka da ka fasa karatun to yadda za ka da farko ka zama jahili za ka daɗe ka ci gaba da tafiya dogon tafiya sai ka ce to bari in ci gaba Allah bai ɗauki rayuwarmu muna kan nema shi ne sai ka ji ana cewa shi neman ilimi minal mahadi ilal lahadi ana nema ne daga zanin goyo to har zuwa kabari babu ranar sauke ilimi kullum ka yi kawai ka yi abin da ka iya yi in ba ka ba duk ka duba littattafan da malamai suka rubuta sama da dubu sai ka yan ba sun zo sun yi rubutu sun ci gyaran abin da aka yi a baya yau din nan kana mutuwa sai Allah ka wanda ya fi kai gano kai ma ka yi kuskure a wani abu haka Allah ke tsara al'amarinsa sannan a nuna maka kai ɗan adam ɗin ne kenan ajibi ne ba lalle zan ka san komai ba annabi sallallahu alaihi wasallama da yahuda ta mishi tambayan yar kure akan ar-ruh yas'alunaka 'anil ruh suna tambayan ka akan rai yayi shiru karshe da aya Allah ba shi amsa cewa qulur ruhu min amri rabbi kace ruhi al'amarin rai al'amarin ubangiji na ne wa ma utitu min al-ilmi illa qalilan ilimin da aka ba ku kaɗan ne nan kar ku shi a kai kaga wannan annabawan Allah kenan da aka sai na Umar ashe dan ya nuna yana da kishirwan bukatan bayani dangane da kalala ba wani abu ne da zaka ce kai sai na Umar ya gaza da sauransu ba wannan ana sake nuna maka mu'jiza ne na ilimi ilimin addini ya fi kowane ilimi mu'jiza duk yadda ka kai ga iyawa to wani wurin kuma sai ka kaga gazawanka sai ka tuntubi na gaba da kai haka Allah madaukakin sarki ke tsara al'amarinsa da haka anan yake cewa yastaftunaka suna neman fatawanka sahabbanka suna neman jawabinka suna neman amsawanka akan matsalan kalala ul ka faɗa musu kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu Allah madaukakin sarki shine malamin annabi kum yana muku fatawa yana muku jawabi fil kalala akan mas'alan kalala al'aya har dai ka je ƙarshen aya me yasa bai ka mana cikakke ba saboda zai zo ayan mai zaman kanshi a ƙarshen sura yace fal uqtul wahida yar uwa kwaya ɗaya shaqiqa uwa ɗaya uba ɗaya take da marigayi auli abin ko kuwa yar uwa ce ta wurin uba kaɗai suka haɗu abinda ake nufi mutum ne ya rasu bai bar ɗa ba ba iyaye ya bar ‘yar uwarsa to wannan ‘yar uwan uwa ɗaya uba ɗaya suke da marigayin ko wurin uba kaɗai suka haɗu ko ma yaya ne lahan nisu tana da rabin abin da ya gari suna abin da yake nufi da aka ya rasu ‘yar uwa ya bari to uwa ɗaya ne uba ɗaya ne a'a wurin uba kaɗai suka haɗu kawai dai tana da rabin abin da ya bari wastimtani idan kuma ‘yan uwa da ya bari su biyu ne matan fa wato idan da ya rasu wacce ya bari ƙanwarsa ce ko yarsa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ne kaɗai tana da rabi to amma sai na ba ita ɗaya ya bari ba su biyu ne ‘yan uwan shi ta yayarsa da kanwarsa ko duk yayyansa ne mata biyu ko duk kannansa ne mata dai biyu in su biyu ne lahumas sulusani to suna da biyu bisa uku biyu bisa uku kenan idan ita ɗaya ne za a raba dukiyar da ya bari gida biyu ka ɗauki rabi in su biyu sai a kasa dukiyar gida uku sai su ɗauki kaso ɗaya shi ne sulusani kaso ɗaya kuma sun bari to za a zo a ji me za a yi da kaso ɗaya والشقيقة الواحدة مع الأخت للأب أو الأخوات تأخذ النصف والباقي من الثلثين للأخت yake ta ga wata matsala wasiƙaƙatul wahida da ya rasu ya bar ‘yar uwa shaƙiƙiya ƙwaya ɗaya kenan ga ‘yar uwarsa wacce suna uwa ɗaya uba ɗaya ita ɗaya ma'al uktilil ab sannan ga wata ‘yar uwarsu amma uba ɗaya ne kaɗai wato ‘yan uwa biyu nan kuma ya rasu ya bari mata ɗaya suna uwa ɗaya uba ɗaya ɗaya kuma fa uba ɗaya ne kaɗai amma ba su haɗu a uwa ba to a nan awul al'ahawat kai bari ma ‘yar uwa da suke uwa ɗaya uba ɗaya ita ɗaya sau yana da wasu ‘yan uwa mata sun kai biyar su kuma uwarsu daban amma dai ubansu ɗaya to a wannan lokacin ta akudun nis ita wacce suke uwa ɗaya uba ɗaya za ta ɗauki rabin dukiya walbaƙi abin da ya rage mina sulusai ne cikin biyu bisa ukun lil'ukti sai a barwa ‘yar uwa wacce uba ɗaya kaɗai suka haɗu kenan idan aka cire rabi aka ba wacce suke shaƙiƙi uwa ɗaya uba ɗaya wannan da suka a kan uba kaɗai to a rabin sai a raba gida uku sai a ba ta kashi biyu cikin uku ɗin idan ma ita ba ɗaya ba ce wacce uba ɗaya sun haɗu a uba kaɗai sun kai biyar to sai a ɗauki sulusai ni ɗin nan wato biyu bisa uku na rabin ba don rabin farko dama ya riga ya ɗauki ta ta ɗauki kasuwanta ita wacce suke uwa ɗaya uba ɗaya to sai wannan sun kai biyar misali sun haɗu ne a uba kaɗai to za a ɗauki rabin da ya rage sai a cire biyu bisa uku sai a ba su raba awul a hawa abi ko ɗan uwa ɗin suna da yawa ta wurin uba duk su haɗu akan su da sai ne wa huwa sudus wanda shine in zaka bi lissafin keke da keke zai baka a sudus ɗaya bisa shida in za gwada da rabin da aka ba wanda suke shakiki aka gwada kaza in za a yi wancan au da muka taɓa bayani to zai baka sudusi ne takmilatu sulusai wanda zai zama shine cikon biyu bisa uku wa idza taghraqat ash-shaqiqat as-sulusaini tasbuqu al-akhawat lil كما تقدم في fil bayan fil to sai yace wa idza taghraqat to amma marigayin da ya rasu ɗan uwa da ya bari mata wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ya bar guda biyu waɗanda suke uba ɗaya su ma ga sunan to a nan sai ce wa iza staghara ƙashi idan waɗannan ‘yan uwa da yake uwa ɗaya uba ɗaya da su sun nufe wato sun mamaye a sulusaini da aka cire sulusaini sai zama sun gama shi gaba ɗaya ta tsubul a hawatu lil'ab to a nan an zabtare ‘yan uwa nan ta ɓangaren uba kenan misali da ya rasu ya bar ‘yan uwa mata guda biyu waɗanda su uwa ɗaya uba ɗaya sai kuma ga wasu mata ɗin amma uba ɗaya ne kaɗai uwa daban-daban to sai aka cire sulusi da aka cire sulusai ne biyu bisa uku aka ba waɗannan da suke uwa ɗaya uba ɗaya suka lankwame to ɗan uwa ta ɓangaren uba to anan sun zama ba su da komai an yi tsatsun su ne matsalan alhajibu alhajibu matsalan yana nan a gaba zai so bayani sosai akan alhajibu yadda abin yake na yanzu wani zai ga kamar ya haka kuma Kamata kaddama ƙaddama kamar da irin wannan bayanin ya gabata fil banati dangane da 'ya'ya mata in mutum ya rasu ya bari mun karanta a baya wa banatul ibni da 'ya'ya mata na ɗa wato jikoki mata wa in kana al-ikhwa rijalan wa nisa zakari mithlu hazzil unsayayi to anan kanana shi da ya rasu yan uwa kadai da ya bari bayan ba iyaye ba shi da ɗa to ya bar ɗan uwa maza da mata to a nan ɗan uwa maza da matan za a yi musu rabiyan da zakari mislu hazir unsa ne kowane namiji yana da kasan mata biyu irin abin da za a yi a nan kenan amma fa sai a irin wannan matsala dan kwanaki mun yi bayani shine mutum ne ya rasu ba shi da ɗa ba mata ya bar iyaye ya bar ƴan uwa kaga suwa za su gado iyaye da ƴan uwa to ƴan uwa a nan in an zo ba maganar da zakar mutul hajjul unsa yayi a nan kowa daidai wa daidai amma nan matsalan kalala ne ba iyayen ba shi da ƴaƴa ba shi da mata ɗan uwa kaɗai ya bari to za a yi lizzakar mitul hazzul unsa yayi kowane namiji yana da dubin na abin da za a ba mace ɗaya ya ce fa in ƙila to idan kuma aka ce don wani abin zai iya rikita shi ya zo ya ce to yana da tambaya in an ce mai sai ce fa hal yustafa da hukumu mirasul qatil wal raqiq wal mukhalif fi dini wal mub'id wal khunsa wal jadd ma al ikhwa li ghairi um wal aul wal rad wa zawi al arham wa baqiyat al asaba wal akhawat li ghairi ummi ma al banati aw banati al ibn min al qur'ani am la tambaya ne fa hal Fadu wani zai iya zuwa ce to shin za a iya samun wani fa'ida ne ko kuma mirasul qatil hukuncin gadon wanda ya kisan kai an san wanda ya kashe ba wanda ya kisan kai ake cewa baya cin gado ba a'a wanda ya kashe wanda yake da gadonsa kana da gadon mahaifinka sai ka kashe shi to shi na yanzu ba ka da gadon. za ka ci gadon matarka sai ka kashe ta to ba ka da gado za ka iya cin gadon ɗanka sai ka kashe shi to ba ka da gado shi ne man ta'addala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi wanda ya ci da zuci sai a hana shi wanda ya gaggawa ya samu romoro to sai a hana shi samun romoro tun da gaggawa aikin shedan ne wato yana son mahaifin ya mutu ya ci gadon ya ga baban ya tara da ya ga su mutuwa sai sai to bari ya rahana shi lahira don shi ya more to wannan kisa da kai sai a ce ka kashe shi dan ka eh, to ba za ka ci komai ba ba zai ci komai ba in ma ya tsiran kenan dan ba zai tsira ba ai shi ma akwai hukuncin kisan kai akan shi sannan ba shi da gado to zai zo ya tattauna a kai matsalan wanda ya kashe wanda zai gada matsala ne wanda ya hana kansu cin gado warraƙin sannan matsalan gado na bauta wanda za ka gada bawanka ne ko ubangidanka ne akwai matsala shi ma a ƙarƙashinsa abin da yake nufi arraƙin da bawa shine kana da bawa sai ka baka bar kowa na jininka da zai gaje ka ba sai wannan bawa naka shin zai iya gadon ka ko yaya shin kai ma in bawon ka yanzu za ka gaje shi ko yaya to matsalan bauta matsala ce sananniya babu gado tsakanin bawa da ubangidansa wa yamna'u shamsu min al-mirasi wahidatun min ilalin salati abu uku yana hana mutum cin gado to ikhtilafu di akwai sabanin addini bakin ka kashe shi ne don ka gaje shi ba za ka ci ba sannan akwai arriyaq bauta bawa baya cin gado bawa ba a cin gadonsa matsala ce sananniya amma za mu zo akwai bayani da zai yi akai musamman zai bi ɗaya bayan ɗaya waɗannan masa'il ɗin ya sake fitar da wasu bayanai da wasu fa'idoji a kai wal mukhalif din da kuma wanda ake da bambancin addini da shi tsakaninka da wane akwai gado sai zama addininku ya bambanta to shi kenan kuma babu gado kai musulmi mahaifinka ba musulmi ba to a nan ya mutu ba za ka gaje shi shi musulmi kai ba musulmi ba to in ka mutu mahaifinka ba zai gaje ka ba in ya mutu ba za ka gaje shi ba ikhtilafu din sabanin addini kana kirista yana musulmi ba gado tsakanin sai addini ya zo daya shine musulunci wal mub'id da kuma matsalan al-mub'id wanda yake da wani sashi shi ma zai zo yayi bayani akai al-mub'id mutumin da rabin bawa rabin sada shine bawa da ake kira mukatab din nan wato ku biyu ne kuka hada kudi kuka sayi bawa misali kun hada dubu hamsin hamsin misali kuka sayi bawa sai kuka sa mishi ku dukkan ku kuka ce in ya kawo dubu ɗari biyu ya ɗin kenan kowa ya ba da dubu ya ba kowa dubu ɗari ɗari yana zuwa gozirin ɗinsa ya samu dubu ɗari sai zai ya baka kagan ta ɓangaren ka yantacce ne ta yiwu dama da kuka saya in ya fara yi maka aiki daga ƙarfe shidan yamma har zuwa shidan asuba daga shidan asuba kuma zai koma wurin ɗayan ubangidan har zuwa shidan yamma to kai daga shidan yamma zuwa shidan safe ya zo ya sallame ka dubu ɗarinka to kaga shi yanzu zai zanto kullum shi bawa ne daga shidan safe zuwa shidan yamma daga shidan yamma zuwa shidan safe kuma ɗa ne ɗantacce yana da ƴanci to sai zama ya biya kuɗin ɗaya saura ɗaya kaga shine almubi rabi ki ɗani rabi kuma bawa ne to yaya matsalan gadon wannan yake shi ma zai zo ya tattauna a gaba wal sai kuma matsalan gadon mata maza an haife shi ga farji na mata ga azzakari na ɗa to ya matsalan gadon alkunsa yake shi ma zai tattauna a kai duk wannan yanzu mai tambaya ne yake tambaya za a yi da waɗannan waljaddu ma al'ihwa kaka tare da ‘yan uwa da zai um ba uwa ka san kaka yana cin gado ne in ba uba mun karanta wannan a baya to mutum ne ya rasu mahaifin already baya nan kaga kaka zai ci sai zama marigayin da ya rasu yana da ‘yan uwa yana da ‘yan uwa mahaifinsa dan baya nan sai kaka mahaifiyar ma ba ta raye to yanzu kaka nawa zai ci kaga dama uba da uwa idan marigayi yana da ɗa suna da surusi ne ɗaya bisa shida idan ba ɗafa surusi ɗaya bisa uku to yanzu marigayi ya rasu ba ɗa kaka ba surusi ba zai zo cikin da ba ɗa to uwa da tana nan za ta ci sulusi sai babu ita to yanzu kaka nawa zai ci a madadin uba shi ma zai zo ya tattauna a gaba duk yanzu yana kawo tambaya ne wani zai iya taranka da wannan tambaya kenan wal aulu sai mas'alan aulu rannan mun yi isharan aulu to shi ma gaba zai bayani cikakke akan me ake nufi da aulu za a ji bayani akai warraddu sai mas'alan arraddu arraddu ba raddi raddi na wa'azi ba wannan arraddu ne a matsalan gado yadda za a ɗauki kaza a mayar wa wani a karɓi kaza daga hannun wani a mayar wa wani an fara ba gadon wani har ya kasa zuwa ce ah to kai to baka da kaza kai sai a karɓi sai a ba wani arraddu shi ma zai zo ya tattauna a kai wa zawil arham sannan akwai zawil arham ma'abota zumunci dangi a cikin dangi akwai waɗanda ake kira zawul arham waɗanda yan zumunci ne akwai dangantaka wani lokacin suna iya fada cikin magada da sauransu yaya gadon su yake wa baqiyatul asaba da kuma abin da ya rage na asif ragowar waɗanda suke zama asaba tunda mun ji a baya uba yana zama asif to shin bayan uba akwai waɗanda suke zama asif asif ko babu shine tambaya wal akhawatu li um ma'al banati mutum ya rasu ya bar ƴan uwa mata li ghairi um ba tare da uwa ba kenan mahaifiyar ta riga su rasuwa ma'al banati tare kuma da ƴaƴan cikinsa mata mutum ne ya rasu mahaifiyarsa ba ta raye yana da ƴaƴa mata yana da ƴan uwa mata yaya rabon gadon su zai kasance au banatil ibn ko kuma ƴaƴan ɗa mata jikoki mata kenan min alqur'ani amla shin akwai bayanin gadon waɗannan a cikin qur'ani ko babu shine tambaya kaga kuma kowanne gaba yana da muhimmanci da buƙatan bayani gamsashe a kai yace qila to anan sai a ce maka kai mai tambaya ga amsa na'am kwarai kuwa fihi tambihatu cikin qur'ani akwai faɗakarwa game da gadon waɗannan duka da aka lissafa wa isharatin daƙiƙa sannan kuma akwai wasu isharori masu zurfi da za gani a cikin ƙur'ani amma sai in ka ajiye hankalinka ya zama kana binciken ƙur'anin da ilimi sai ka turfafa da bincike akan tafsirin ƙur'ani kafin ka gano shine isharatun daƙiƙa akwai ishara kawai aka yi ba a fito da gadon a fili ba an yi ishara ne to in ka shiga sai ka bi ilimin a natse sai ka an yi maka isharan gadon duk waɗannan din ya ce ya asiru fahimu kaga ma ce yana wahalan iya fahimtansu ala ghairin muta'ammil akan wanda ba mai zurfafa bincike ba ne in baka zanto mai zurfafa bincike da research da bahasi ba to za ka yi wahala ka iya gane da haka sai ka zama mai bincike sosai a ilimi ta dullu ala jami'in mazkurat wanda in kai amfani da bincike mai zurfi to ta dullu za su yi maka nuni ala jami'il mazkurat a bisa gadon duk waɗannan da ka ja an bato maka su to gashi na farko fa ammal qatil wal mukhalifu fi din ai suka fara zuwa a tambaya fa ammal qatil amma dangane da al wato wanda ya kisan kai ya kashe mahaifinsa ko ya kashe ɗansa ko ya kashe mahaifiyarsa ya je kashe wani wanda yana da gadonsa wal mukhalifu fi dini da wanda ake da bambancin addini da shi yaya za a yi da gadon waɗannan ya ce fa wannan kam an sani annahuma lallai su ghairu da waɗannan fa yu'rafu an sani annahuma lalle su biyun nan suwa su biyun na farko shine al wanda ya kisa na biyu shine al-mukhalif din wanda addinin su ya bambanta da shi marigayin to anan an san waɗannan biyun ghairu warisi ba magada bane su ba magada bane an za raba gado to kai ba ka kace ba gayin eh, ba to fita ba ka cikin gado an zo za a raba gadon marigayin musulmi kai kuma fa kirista ne a to ba ka da gado yi waje wannan ya rasu kirista ne kai kuma musulmi ne a to ai ba bana ne a to ai ba kai musulmi ne shi ba musulmi to ba gado shine bambancin addini min bayanin hikmati al-ilahiyya daga cikin bayanin hikima na Allah maɗaukakin sarki ya kore gado a nan ka kashe mutum ka gaje shi ba zai yiwu ba akwai bambancin addini tsakaninka da shi to babu gado fi tauzi'il mali alal warasati wajen rarraba dukiya ga magada bi hasbi qurabihim da gwargwadon kusancinsu da shi yi. to duk kusancinsu da marigayi ɗa uba za ka duk dai sai an duba Addininsu ɗaya musulmi ne ɗaya eh, shi ma marigayi musulmi A. Eh. ba shi ya kashe shi ba ba shi ya kashe shi ba shi kenan sai an duba wa naf'ihim addini wa dunyawi da kuma amfanin a addinance da kuma a duniyance haka za ka ga al'amarin gadon nan yadda Allah ya raba duk wani wanda aka tsara in ya mutu za ka ci gadon sa za ga tun a duniya tsakaninku akwai amfanan juna ta addini da ta rayuwa haka Allah ya tsara duk wanda zai gaje ka to za ga a duniyance Allah ya tsara zai iya taimakonka ta ɓangaren addini kuma zai iya taimakonka ta ɓangaren rayuwa in gidanka ba abinci za ka iya zuwa gidansa ka ce to gidana fa akwai matsala ya za a yi to shine naka kuma in dan ku ya mutu ɗaya zai gaji ɗaya haka Allah ya tsara ba za ka je gefe ba sai ka zo wurinsa dan in ka mutu abin da ka bari yana cikin masu ci in ya mutu abin da ya bari kana cikin masu ci kaga ce akwai amfanarwa ta rayuwa akwai amfanarwa ta addini ya ga za kauce hanya sai ce a karka kauce ga yadda addini ya tsara ga kaza ga kaza ga kaza shine yake cewa waqad ashara ta'ala kuma hakika Allah maɗaukakin sarki ya ishara ila hadhihi hikma zuwa ga ita wannan hikimar bi qawlihi da fadin sa yace la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an ba ku sanin cikin su wane ne kusancin amfanarwa gare ku aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a mun karanta shi a baya yace wa qad alima anna al-qatil qad sa'a limuwarrithihi bi'azami ad-darar wa qad alima kuma hakika shi ma ya sani anna al-qatil lalle wannan da ya kisan kan qad sa'a hakika ya kai ya komo ne limuwarrithihi ga wanda zai gada bi'azami ad-darar da cuta mafi girma za ka gaje shi sai ka je ka kashe shi ka ka zo mishi da cuta mafi girma to ka zo mishi da cutan da ba cutan da ya kai shi kuma ka ce a raba gadon da kai cutan ya yi yawa fala yanta hibu ma fihi min mujibin irfi an yi ƙawima dorar alƙatil allazi huwa zibdin naf'in lazira taba alaihi al'ir ya ce fala yanta hibu ma fihi to a nan ba zai zabura da abin da ke cikinsa ba min mujibil irfi na abin da yake wajabtar da gado ta mahaifinka ne wajibi ka shiga gadonsa to kashe shi da kayin fa ba zai zabura da kai ka shiga gadon ba ya watsar maka da wajabcin cin gado an yi ƙawo mazarar rukatar ɓata. ya yi tsayuwa a kan cutarwan kisan allazi wanda wannan kisan huwa fiddun nafi shi ne kishiyan amfani allah ta la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an cikin dangin ga yan'uwanka baka san wanda zai amfane ka ba to an sai ka je ka kace shi amfanar da shi kai ko cuta cuta kai to kaga a duniyance baka amfane shi ba ka ka kora shi ma lahira to kaga ka ture wa kanka cin gadon shi fa ulima min zalik to daga nan ne sai aka samu sanin annal qatl lalle kisan akbaru mani'i shine mafi girman abin da zai hana yamna min al-iras da zai hana cin gado kisan kai shine mafi girman abin da zai hana mutum cin gadon wanda ya kashe wa yaqta'u rahim kuma yana yanke zumunta ai ba ka kashe mutum kuma ka ce zumuncin ku ne karfi ka kashe shi wannan kisan ya raba zumunta tsakanin ka da shi Dan koran kiyama ba wannan zumuncin zai tashi ran kiyama ya ci kwalanka ya jawo ka gaban Allah yana cewa ya rab fal lima katari ya ubangiji tambayi wannan me na kashe kaga ashe zumunta ya yanke tun daga duniyar har lahira allazi qala Allahu fi wanda Allah madaukakin sarki sai da ya faɗa dangane da zumunci wa ulul arhami ma'abota zumunta ba'dhum sashin su aula bi ba'd sun ma wani sashin fi kitabillahi a cikin littafin Allah to su wane ne ulul arham ulul arham su ne waɗanda zumunta a tsakaninku dole ne wajibi ne kuma ba yadda za a yi ka iya rabuwa da su Allah riga ya haɗa dangantaka ne na jini da tsoka ya kai ma har akwai gado tsakaninka da su shi yasa ya ce ulul arham sai ce ba'aduhum aula bi ba'd wasu sun ji wasu akwai wanda akwai gado tsakanin ku akwai wanda babu gado kaga ulul arhami ne yanzu mahaifinka ƙaninka yayanka yayarka ƙanwarka ƴaƴanka da makamantansu yanzu waɗannan ulul arham ne waɗanda har gado akwai akwai kuma waɗanda dangantaka akwai suna cin gado in babu wani kaman kaka yana cin gadonka ne in ba mahaifinka kakarka tana cin gadonka in ba mahaifiyarka sannan akwai wanda kuma ga dangantakan na kusa ne da amfanar da juna a rayuwa amma a gado kuma babu za ka jana cewa kawo dangin banza gaga ai babu gado ne tsakani amma kuma ga kusanci iya kusanci to kaga akwai ulul arham shine wa ulul arham waɗanda ake kira ulul arham waɗanda akwai zumunci mazowa zumunci ne ɗan zumunci ne wanda wajibi ne ka sadar da zumuncinsu in baka sadar ba zai iya zame maka matsala wajen shiganka aljanna dan akwai ƙugiyoyi guda biyu a tsakiyar jahannama sirati ya wuce a tsakiyarsu ne idan ka zo wucewa zumunci yana nan zai iya kama ka in baka sadarwa ya zuba cikin wuta saboda girmansa annabi yace girman zumunci an tsago sunan ma daga jikin sunan Allah Allah ar-rahimu zumunci kuma ar-rahimu a jikin sunan Allah aka tsago da haka zumunci babban abu ne to wanda ga zumunci tsakaninku ka je ka kashe ai ka riga ka daɗe zumunta a tare da annahu lalle shi qad istaqarrat al-qa'idati shar'iyya hakika wata ka'ida ta shari'a ta riga ta tabbata na faɗa ma ɗazu gashi nan anna lallai man an shay'an qabla awanihi in iba bi hirmanihi ka'ida ce usuliyya man ista'jala shay'an duk wanda ya gaggawan wani abu qabla awanihi kafin lokacin abun uqiba za a mishi uquba bi hirmanihi da rasa abun masaranka ne a gona bai nuna ba sai kai kuma ka ce tun da masara ya tsada bari in yi gagga in kakkarya in je kasuwan kwashi kuɗi ba za ka kakkarya amma kan ba za a je a ci kasuwan da kai ba dan bai yi ba kaga karshen can ka zo ka bude tutuwan duk za ka ba komai to dan me ka yi gaggawan abun kafin ya nuna to sai a maka hukuma to rasa abu amma ka yi haƙuri ne tun da bai bayi haƙuri ka jira lokaci to ai zuwa lokacin in ya sauka ba a ai al'amarin na Allah ne sai ka yi haƙuri tun da bai nuna to ai zai tsada to yanzu to je kaka tsinka da ka tsinkan kuma za ka rasa komai a lokacin can kuma da zai nuna za ka samu wani abun da za ka toshe ka. amma sai ka ce ba za ka yi haƙuri ba kai za ka karya to man ajjala shay'an abla awanihi uqiba bi hirmanihi ka ci da zuci ne kai kawai sha yanzu maganin yanzu to za a yi maka ukuban karasa abu in ka je asibiti aka gwada ka malaria ne typhoid ne ƙwarsa ne kaza ne likita zai rubuta maka magani in ka je famasi sayan magani da sauransu za a rubuta maka kowane magani ga yawan ƙwayoyin da za ka sha a rana ga yawan da za ka sha za ka rubuta maka wannan guda biyu ne sai kai kace yadda yake yi maka nan biyar biyar za ka riƙa sha yanzu wani ukuba za ka yi wa kanka za a sake sabon jinya gaba kaɗan don kai gaggawanka ne ka shafe yawa obatuwa ka warke kawai a take to in bai kashe ka ba to za ka sake fada cikin sabon matsala nan ne ta'ajjalta bi a wani Ka yi gaggawan abu ne kafin abin ya nuna to bari a yi maka ukuban karasa wannan abun kawai da aka komai a rika yin shi an ne a sannu a hankali fa za a kai duk abin da ake ne duk al'amarin kayan kasa sa gaba karka ce yau kawai a in yau kawai ba zai yi duk wanda ka kai kaga ya kai inda ya kai to ba a haka ya kai ba sai da ya ta taka matakala iri-iri gwagwarmayar rayuwa ya haɗu da su iri-iri duk wanda kaga ya zama abin da ya zama ba haka kawai aka haife shi zama abin da ya zama ba ya sha wahala ai ba ka zuwa rana ɗaya ka je jami'a ka ce a baka certificate na ka gama jami'a baya yiwuwa sai ka je nazirin sai ka ci shekara biyu ko uku sai ka je firamare ka ci shekara shida sai ka je junior secondary school ka yi shekara uku sai ka je senior secondary school ka yi shekara uku sai ka tafi in ya so daga nan ka tafi jami'a shekara hudu to kaga daga firamaren ba an cire ma naziri din shi yasa zaka ji ana 6334 junior wife ana ce mishi 6334 wato nozirin an cire shi a lissafi ai ba inda zaka ji a can kai na certificate na nazir 6334 6 din shi ne na firamaren ka 3 din shi ne junior secondary school 3 na biyu shi ne senior secondary school 4 din shi ne na jami'a wannan ma in daga sakandare ka samu jami'a ba ka fada diploma ko nce ka abin nan ba kana so ka zama professor to daga jami'an je ka karo wani jami'an daya ka gama zan zama sai a ce a sai ka karo ɗaya phd ka je ka karo na zan professor sai ka zama dokta tukuna da sauranka a haka a haka fa haka ce ba a zama abin da ake so a zama a yana daya dole sai an sha wahala to yake cewa bi haza da wannan wa nahwihi da makamancinsa yu'raf za a san annal mukhalif li dinil mawruf lalle wanda yake da bambancin addini ga wanda zai gada la irsa ba shi da addini ba da gado mutumin da akwai gado tsakaninku sai zama addinin ku da bambanci to ba za ka gaje shi ba shi musulmi ne kai ba musulmi ba ka gaje kai musulmi shi ba musulmi ba gado dan an samu ikhtilafu din bambancin addini to misali wanda ya rasu musulmi ne kai ba musulmi ba da ya rasu kaga za ka rasa gado sai ka musulunta za a baka gado hmm? <laughs> ba za a ba shi ba mutum ne ya rasu bayan rasuwan shi sai matar shi ta haihu za a ba jaririn gado to ya rasu sai wancan ya musulunta dalili <laughs> oh, mutum ya riga musulunta to wata za a ce ya canzo ne don abin duniya sannan kuma lokacin da mamacin ya rasu to hukuncin gadon ya rattabu akan masu cin gadi. to tun da ya rattabu shi kuma sai ya zo a matsayin ya karu haka ba zai a shigar da shi ba saɓanin wanda ake da cikinsa ai yau in mutum ya rasu matar shi tana da ciki ba a raba gado sai an jira haihuwanta mm. namiji ne ko mace yana da rai ko ba rai sannan a ga wani irin kaso za a yi amma ba a rasuwa ta to wannan bai musulunta ba kwana nawa za a bashi babu addini ya riga ya raba yake cewa almujiba lilmubayinati min kulli wajhi wanda yake da wajabcin almubayanati a fito da bayanin komai min kulli wajihin ta kowane fuska a mun tsallake kai wa zalika wannan annahu lalle shi qad ta'arada mujib an samu ya ci karo da abin da zai wajabtar maka cin gado shine bambancin addini ne abin da ya kawo maka cin karo Allabi, wanda wannan huwa kisalun nasab ne haduwan dangantaka haduwan dangantaka almutibul lirfi shi yake wajabtar da cin gado wal mani abin da zai hana cin gado yanzu kuma menene huwa mukhalafatu fi din bambancin sa da addini dama dangantaka yana sa ya ci gado to an samu dangantaka to kuma bambancin addini yana hanawa don abubuwan da suke hukunta cin gado akwai dangantaka akwai aure akwai walitaka abu uku ne nikahun wa wala'un wa nasab asbabul mirafi waras kullun yufidu rabbahu alwirasa nikahun wa wala'un wa nasab abubuwan da yake hukunta ka ci gadon wani abu uku ne nikahun aure aure yana hukunta miji ya gaji matarsa mace ta gaji mijinta wa wala'un sai yantarwa kana da bawa sai ka yanta shi ana nan sai zo ya rasu ban san kowa na shi wadan abota yake zaka ka bai san kowa na shi baran da ya mutu kai ubangidan kai za ka gaje shi ka yanta shi sai kai ma ka zo karasu ba a san kowa na ka ba to wannan bawa da ka taba yanta shi zai zai gaje ka wala kenan wa nasab sai dangantaka na jini ɗa uba da makamantansu to yanzu an samu waɗannan abu uku suna hukunta cin gado to amma kuma akwai abu uku kuma suna hana cin gado wa yamna'u su min al wahidatun min ilalin salat abu uku suna hana mutum cin gado haka mai rahabiya ya Shi shine wannan wannan arriku bauta bawa ba zai ci gado ba za a gaje shi rikun bauta wa dini hmm. sai kuma bambancin addini sannan alƙatul kisa ya kashe wanda zai gada to ba zai ci gado shine abu uku suna hana suna sabbaba cin gado abu uku kuma suna hana cin gado na'am to yanzu an samu kusanci shi da marigayi to wancan iron kuma ya zo ɗaya daga cikin uku da yake hana cin gado ya zo shine bambancin addini to ba zai ci gadon ba yake cewa falan ya'mali mujib na qiyamil mani daka wanda yake da wajabcin cin gadon bai tsayu da abinda zai hana shi cin gadon ba abinda yake nufi wannan da ya zo yana so ya ci gadon bai bi hanyar da zai ci gadon ba shine tun farko addininsa ya bambanta da marigayi to ba gado tsakanin yuwaddihu zalik abinda zai fito da haka fili annallah ta'ala lalle Allah madaukakin sarki qad ja'ala huquqil muslimina hakika ya sanya haƙoƙin musulmai aula min huquqil aqari shi ya fi girma akan haƙoƙin dangi al waɗanda suke kafirai ad-dunyawiyya a rayuwa ma na duniya haka musulunci ya yanzu yan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya mahaifinka waye suna da haƙoƙi a kanka kuma danginka ne amma ba musulmai ba ne su na'am suna da haƙoƙi a kanka amma haƙoƙin 'yan uwanka musulmai da ba danginka ba ya fi girma akan haƙoƙin waɗannan danginka da ba musulmai ɗin ba dan musulman nan ko da ko ba dangi ba su ne ‘yan uwanka waɗannan da ba musulman ba to ‘yan ka ta ƙare sai dai ka kiyaye musu sauran haƙƙoƙinsu amma bai kai haƙƙoƙin sauran musulmi ba fa matar matal muslim da haka idan musulmi ya rasu in tuqila maluhu ila man huwa aula za a ɗauki dukiyan shi ne a kai inda ya fi wa a haƙƙo bihi kuma ya fi cancanta da shi kenan in ya rasu za a kai dukiyan ina wurin yan uwan shi musulmai suna yan uwan shi yanzu anan fa yakunu qawluhu ta'ala sai kasance fadin Allah wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah ma'abota zumunci sashen su sun fi ɗaukaka da kima akan sashi a littafin Allah idza tafaqat adyanuhum in addinan su ya zo ɗaya kenan wa amma ma'a tabayunihim amma tare da bambancin addini fal ukhuwatu diniyya yan uwantaka na addini muqaddimatun shi ita ake gabatarwa ala al-ukhuwati nasbiyyatin mujarrada akan tsantsagwaran yan uwantaka na jini kawai in dai dangantaka na jini ne kadai to dangantakan addini ta ci zama kololuwa sai dai in sun haɗu a addini sai a ce to nasu ya ci zama kololuwa qala ibn al-qayyim fi jila'il afham babban malami al-imam ibn al-qayyim ya faɗa cikin littafinsa jila'ul afham fi salati ala khairil anam littafi ne akan salatin annabi da hukunce hukuncenta shi da kanshi ibn qayyim yace ya yi wa littafin bayanai gamsassu da mas'aloli akan salati yace littafin da ba a taba samun littafi irinsa haka ya faɗa zadul ma'ad da ka jila'ul afham littafi ne mujalladi ɗaya kusan da ya fara fitar da wasu fawaid akan salatin annabi sun kai guda hamsin to dama ibn qayyim gwani ne wajen fitar da istinbaqat istinbaqi na ilimi to ibn qayyim kusan ba a samu irin sa ba to ya fada cikin zulal afham cewa wa ta'ammal hadha al-ma'na yace ka lura da kyau cikin wannan ma'ana min ayatil mawarid daga ayan gado wa ta'aliqihi subhanahu at-tawarus fiha da kuma yadda Allah maɗaukakin sarki ya alaƙanta shi gado ɗin da cin gado bilafdi zauja da lafazin mata dunal mar'a bai ce mace ba ya ce ka kula da kyau kama fi aure ta alaƙan fadin Allah da Allah ce walakun nisfu ma taraka azwajukum kuna da rabin abinda da matan kuka bar ya ce walakum nisfu ma taraka imra'atukum Mm. imra'atun ai mata ce amma yasa Allah bai ka imra'a ba ya ka azwaju ibn qayyim yace fa fihi idan anan akwai wani izini ne da shi shela bi anna hadha tawarus akan lalle wannan gado inna ma waqa'a bil zawjiyya lalle kadai ya faru ne fa ta dalilin aure al muktadiya wacce take hukuntawa litashakul wa tanasu a a samu attashakul wato zama al'umma daya wattanasu da samun tsatso da zuriya an haɗa kenan an gwamu to sai hukunta a cigado wal mu'min wal kafir to da mu'mini da kafiri fa la ta shakul bainahuma babu gamewa tsakanin a ce a tudanye a yi abu ɗaya a tsakanin musulmi da kafiri babu musulmi shine naka fala ya ƙa'u bainahuma tawarus naka gado baya samuwa baya kasancewa tsakanin musulmai da kafirai wa asrarun mufradatu har wa yau akwai wasu ɗaiɗaikun sirrori da ya sa Allah ya raba gado tsakanin musulmi da kafirai sai ba gado wa murakkabatuhu da kuma abubuwa da suke hauhawa akan haka fawqa ulil aqilin sama da hankalin masu hankula duk yadda hankalinka zai so sirruka to Allah madaukakin sarki ya bayyana sirrika a ƙur'ani har sun suna hankalin kan daga ƙur'ani ya tattara bayanai akan waɗannan ha bayanin ya ƙare za mu zo mu tashi akan wa'ammar rafi zai bayani akan gado na bawa kenan daga wuta za mu tsaya a nan abinda muka karanta na daidai allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntudan harshe allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk